Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga kuma cikakkun labaran. Wani jirgin saman da ya taso daga kasar Dubai ya faɗi a lokacin da yake ƙoƙarin sauka a birnin rostov da ke ƙasar Rasha. Jirgin ƙirar Boeing 737 yana ɗauke da mutane a ƙalla guda 60 a cikinsa wanda suka hada da fasinjoji da ma'aikata. Har yanzu ba wani bayanin waɗanda hatsarin ya da su a cikin bayanin da gwamnatin ƙasar ta bayar. Jirgin dai na kamfanin Fly Dubai ne sannan ya bayyana a shafinsa na sada zumunci cewa sun sami labarin aukuwar hatsarin. Jami'a a rostov na danu din sun ce jirgin ya kama da wuta ne bayan faduwarsa sannan wani jawabin musabbabin faruwar hadarin jirgin bai bayyana ba har zuwa yanzu amma an faɗi cewa ya auku ne lokacin da ake cikin yanayin ruwan sama da iska mai ƙarfi. An cafke wani kokowar wanda ake tuhuma da kitsa kai hari a birnin Paris a ranar 13 ga watan Nuwamba na shekarar da ta gabata, inda aka damke shi a ƙasar Belgium, kamar yadda ministan ƙasar ya bayyana. 'Yan sanda ne suka cafke Sale Abdulsalam a wani samamin da suka kai a jiya Juma'a a wata unguwa mai suna Malambek da ke birnin Brussels. Mahukunta sun ce Sale yana da rauni a kafa garin kama shi wanda kuma sun mika shi asibiti. Ministan shige da fice na Belgium Theo Franken ya bayyana a labarin shafinsa na Twitter inda ya ce mun kama shi. Gidan talabijin kuma ya nuna lokacin da 'yan sanda suka ta sakeyar mutumin bayan kama shi. Wani kakakin gwamnatin kasar ya ce har da wani mai suna Munir Ahmed Alhaj amma yana ɓoye sunansa da sunan Amin Chokri aka yi wa rauni a lokacin shima da za a kama su ɗin shima aka miƙa asibiti. Kafin dai tafke waɗannan 'yan ta'adda sai da jami'ai suka gano tambarin yatsunsu a jikin rukunin wasu gidaje waje a wata unguwa kusa da inda 'yan sandan suka kai samame a makon da ya gabata. A jiya Juma'a kungiyar tarayyar Turai da kasar turkiya sun amince da wata yarjejeniyar da suka yi amannar za ta sauƙaƙa matsalar kwararar 'yan gudun hijira mafi muni da Turai take fuskanta tun bayan yakin duniya na biyu. shugaban kasar kungiyar eh, kasashen turai din donald tusk da firaministan turkiya ahmed davutoglu sun yi kira da cewa wannan yarjejeniya wata hoɓɓasa ce daga kasashen turai da ita kanta kungiyar davutoglu ya bayyana haka a wurin taron wannan yarjejeniya za ta shiga aiki ga dangadan a ranar lahadi inda dukkanin 'yan gudun hijirar siriya da wasu kasashe za su shiga cikin kasar girka inda za a kai su turkiya da nufin yi musu rijista da da kuma ba su mafakar da suka nema sannan za a raba yawancin su daidai wa daida zuwa kasashen turai guda 28 fiye da da 'yan gudun hijira miliyan 1.200 ne suka kutsa cikin turai musamman ma ta kan iyakokin kasashen da ke kan teku a girka da italiya a shekarar 2015 zuwa yanzu bayan mutuwar wasunsu da suka kai kimanin dubu hudu a kan teku a kokarin ƙetarewa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na shirin taro a ranar juma'a mai zuwa don tattauna maganar koriya ta arewa game da sake gwada harba makaman roka samfurin balastik masu garjiran zango da suka yi magatakardar majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi kira ga gwamnatin pyongyang da ta dakatar da waɗannan gwaje-gwaje na tsokanar fada da ita wannan ƙasa take yi wanda take harba makamai masu linzami da sunan gwaji kakakin shi sakataren majalisar ɗinkin duniya wato stephen dujarric ya ce matsayin da ake ciki na gwaje-gwajen koriya ta arewa a zahiri iyakacin abin da koriyan take yi yana harzuka duniya sannan kuma suna kallon abin da ita pyongyang take a matsayin tsokanar fada wanda ya saba dokar ƙasa da ƙasa ta duniya koriya ta harba makamanta masu linzami da sunan gwaji waɗanda hakan ya saba wa dokokin da aka ginda na haramta mata mallakar makaman nukiliya su dai jami'ai a koriya ta arewa sun bayyana cewa shi makaman da suka harba sai da ya ci tafiyar kilomita 800 kafin ya tunjima a cikin teku a arewacin ƙasar Ƙasar Rasha ta janye mafi yawan jiragenta na sama na yaƙi da ke kai hare-hare a Siriya sannan ba su kai wani hari ta sama ba duk gaba ɗaya a wannan mako da ya gabata. kamar yadda jami'an sojin amurka suka bayyana a jiya juma'a kakakin rundunar da ke lura da ayyukan sojin amurka a gabas ta tsakiya kanar pat Raider ya faɗa manema labarai a cibiyar tsaro ta pentagon cewa in har ba a ce duk sun kwashe jiragen ba to kuwa tabbas sun kwashe mafi yawa daga siriya rundunar sojin dai ta rasha sun taimaka wa sojojin siriya a wannan makon wajen yakar 'yan isis a garin palamira da kuma tadmor sai dai wannan agajin hare-hare da suka bada sun bada shi ne ta hanyar amfani da sojojin ƙasa da ke yaƙi reda ya ce har yanzu sojojin na rasha na agazawa yakin na siriya a fakaice sai dai sun bayyana cewa mayakan da suke amfani da su suna yi ne na ƙasa haka kuma babu sauran wasu jiragen su in ka ɗauke masu saukar angulu da wani na dakon jiragen saman yaƙi a ƙasar Jami'an tsaro na farin kaya a Amurka na nan suna kallon ƙurilla ga bayanin da ba Ba'amurken nan mayakin sa kan ISIS ya faɗawa kafar yada labaran Kurdawa cewa wasu daga cikin bayanan da suka bada suna bincike a kansa. Muhammad Jamal Hoes dan shekaru 26 ɗan karamar hukuma Alexandria ta jihar Virginia a nan Amurka. Ya yi magana bayan 'yan kwanaki kaɗan da ya yi bayani cewa ya tsere ne daga birnin Mosul da ke ƙarƙashin ikon ISIS. Jami'an tsaron Kurdawa Turawa ne suka cafke shi bayan sun gaina wa lagigi a kan iyakar birnin Sinjar da ke arewacin Iraki. An dai gashi wannan ɗan taliki a gidan talabijin ɗin da ake kira Kurdistan 24 inda yake jawabi a wata hira cikin natsuwa a cikin hirar da yake yi da kwanciyar hankali har da sigari a hannunsa inda ya bayyana cewa ita kanta wannan sigari da yake sha tana matsayin haram ne a daular ta 'yan garin na ISIS inda suka kira daular musulunci. Kuwais dai ya yi nadamar tuhumar abin da ya aikata kamar yadda ya faɗa cewa ya bi mace zuwa masul wanda ya ce hakan ya saba ma hankali da tunaninsa. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Kai, gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya, Allah ba shi wuri ya yi nashi, ko babu kuɗin buga kwano ya samu ko shimci ya zuba sama, in kai haka ka hita ƙargage tun da ka huta da biyan haya. Gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne zaman haya. ka gidan haya, wancan ga gidan haya, waccan ga ta gidan haya, ku duka kun gamu kun haɗe, in kai kana da dangana kila wancan baya da dangana. Matsalar gidan haya, ko da kun kai ku tara. makewayen ku guda ake matar wancan ta shiga matar wancan na jura kai kuma ga ka na jura shine matsalar zaman haya to ma da kafin mai nisa ga muhammad nasiru birnin yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim, barka da hantsi A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauki maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana ne akan makon kula da lafiyar yara da mata da ya gudana a jihar Neja. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan cututtukan da ke addaban yara ƙanana da yadda za a shawo kansu. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan matsalar cutar yoyon fitsari da ke ƙara yaɗuwa a tsakanin mata a faɗin Najeriya. rahotonmu na hudu da na biyar za su yi magana ne akan rigakafin cutar shan inna wato polio cutar da ake dab da ganin bayanta kwata-kwata daga najeriya ma da lagai da mamman nasir in kana a gidan haya masar ba ta da walwala ‘ya'yanta ba su da walwala ka ba da walwala in kai magana a kadan maka gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne zaman haya Babban matsalar gidan haya yau in an san ka tsakan gari gobe ana cin ma gefen gari jibi ko ka je ka wuri don kana gudun a yi ma notice. na ji yan dakuna ta farin ciki yan baro na ta farin ciki yan amalanke na ta farin cikin wani zai tashi a gidan haya suna ta farin cikin sun yi sa'a da dakon kobot kai ka dace da bakin ciki. Makon kula da lafiyar yara da mata da ya gudana a jihar Neja ya samar wa mata gidan sauro dubu ɗari biyar domin kare mata da yara daga cizon sauro mai haifar da zazzabin malaria. Mustapha nasiru Batsari na ɗauke da ƙarshen bayani a rahoton da ya aiko mana. Sama da yara miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ne dai aka baiwa allurar rigakafin cututtuka daban-daban a lokacin makon kula da lafiyar yaran. Ko baya ga waɗannan yara dai akwai mata masu juna biyu su kimanin dubu ɗari biyu da sittin da shida da aka duba lafiyarsu. Dr. Aliyu ya bagi Shehu, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Akwai clinic wanda muka haje kamar guda uku a kowane ward kananan asibitoci wanda wanda mutane za su zo su zo su amfana da magunguna da ko kuma abubuwan da za a yi masu kamar da menene magunguna ne mai aka bayar eh to an ba da kamar maganin macijin ciki wanda aka ba yara shekara daya zuwa shekara biyar aka kuma mun ba da sinadarin vitamin a inda aka ba su kuma yara daga wata shida zuwa kasa da shekara biyar aka. Hajiya Aisha Ibrahim uwa ce kuma jami'ar kiwon lafiya a jihar Niger ta yi ƙarin haske akan mahimmancin makon kula da lafiyar mata da yaran. muhimmancin wannan mako shine mata su kawo yaransu su zo su karba eh, sinadarin vitamin a a hasibiti. kuma su ringa kawo yara kuma su ansa maganin tsutsan ciki vitamin a din nan yana kara gyara idon ya idanuwan yara yana kara masu ilimi da sauransu maganin tsutsan ciki kuma kowa ya dai san tsutsan ciki ba karamin abu bane ga lafiyan jikin mutum in akwai tsutsan ciki a cikin mutum ba zai samu koshin lafiya ba yanzu ganin samar da irin wannan mako yana da amfani kenan yana da amfani sosai don za su kara eh, mu malamai asibiti za mu kara fahimtar da su amfani abubuwan da yake faruwa a asibiti a ringa zuwa awo yadda ya kamata a ringa kawo yara rigakafi nan idan suka zo shine za mu kara fahimtar da su su san amfani abubuwan nan yanzu to wani kira gare ki musamman ga mata wanda ma suke zaune a karkara haka sun ji ana magana da ke yanzu wani irin shawara za ki ba su shawara na ga mata shine su daina zama a gida suna jin irin surutai kanana surutai ga irin makwabtansu komi suke so su ji bayanin shi akan game da lafiyan jikinsu su zo asibiti mu malaman asibiti muna nan kowane lokaci za mu fahimtar da su abun da ya kamata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 wakilinmu da ke birnin kanan dabo muhammad salisu rabiu na da cikakken bayani Dr. da faru kwararriyar likita ce a bangaren yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ta yi kuma ƙarin haske akan haka. cututtuka da suka fi addaba ƙananan yara a nahiyarmu na farko rashin abinci tamowa malnutrition saboda shi ne uh, ƙididdigar lissafi ya nuna cewa kashi 60 daga cikin 100 na abin da yake haddasa rasuwar ƙananan yara shine rashin abinci mai gina jiki wanda yake haddasa tamuwa na biyu su ne wanda abin da ake cewa cututtukan da rigakafi ke magance su wanda ake cewa vaccine preventable disease su ne kyanda malaria kyanda uh, uh, tarin fuka tarin lala tarin shika tarin mashako na biyu shine gudawa sannan kuma ciwon zazzabin cizon sauro ya fi kowanne a gaba a cikin ƙididdiga banda ciwon tamuwa sai ciwon zazzabin cizon sauro kuma idan ka zo wurin ƙananan jarirai su kuma rashin kuka a lokacin da aka haife su a kwayoyin cuta da shawarar jarirai jaundice su ne suka fi damun yara a wannan nahiya ta kamar ita wannan cuta ta tamuwa da kika ce ita ce kan gaba wane irin mataki ko shawarwari za a ba iyaye domin a shawo kanta shawara na farko cewa iyaye mu kula da mazaje mu kula da matanmu matar da za ta ɗauki juna biyu a tabbatar ta samu abinci ingantacce ta samu kula saboda jaririn ta samu lafiya tun daga ciki sannan idan an haifi jariri uwa ta yi kokarin ta ba da shi ta ba yaron ta nonon uwa kawai ba tare da ta hada da kuma har tsawon wata shida bayan nan sai a duba irin yanayin abincin da muke da shi a wurin a tabbatar an ba yaro dangin abinci da ya shafi protein yau mai gina jiki sannan kuma a shayar da shi har zuwa nonon uwa har zuwa shekara biyu sannan bayan nan a ci gaba da ba shi abinci mai gina jiki har ya samu ya girma Zubaida Faruk ta kara jaddada muhimmancin shayar da yara nonon uwa zalla har na tsawon watanni shida wajen kare jarirai daga kamuwa da cututtuka saboda irin alfanun da nonon ke da shi wajen inganta lafiyar jarirai. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu. Bincike da ƙwararru a harkar lafiya suka yi yana nuni da cewa cutar yoyon fitsari na ƙara yaduwa a Najeriya. Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa na ɗauke da rahoto. A cewar masanan wace shekara kimanin mata masu juna biyu dubu sha biyu ke ƙara kamuwa da larurar To sai dai kuma daga cikin mata dubu sha biyun dubu biyar ne kaɗai ake iya magance wa matsalar cikin shekara guda sakamakon ƙarancin kwararrun likitoci ta wannan fanni. To ko me ya janyo haka? Dr. Habibu Sadauki ƙwararren likita ne a fannin kula da masu matsalar a Najeriya. Wato aikin ne cin san yanayinsa, aiki ne ba wanda ake yi ake samun kuɗi ba, kamar sauran aikace-aikace da likitoci suke yi. Za ka ga cewa da yawa wanda ke koyi wannan aiki ba sa zama akan aikin bayan wani lokaci. can sai yi shekara biyu ko uku idan wani abu ya taso suka tafi can to shikenan suka karkata sai kuma kaga sun tafi amma dai ana ci gaba da horar da likitoci da yawa to ko ta yaya za a shawo kan matsalar karancin likitocin shine to cewa kwararru likitoci da suke aiki na harkar gynecology likitocin kula da mata ya to su ne suke yin wannan aiki domin su suna yin wannan aikin suna yin kuma wadansu aikace aikace su in suka sa rai za su yi wannan za ga cewa ana likitocin za su zauna su yi aiki amma a halin yanzu waɗanda ake horon za ga cewa in bayan shekara shekaru kaɗan yanzu ka samu wani abu daban tafiya. Ko wanne kira likita zai yi ga mata? kira biyu ne ana rigakafinsa kuma ana maganinsa eh, wanda suke da shi yanzu su fito su zo asibiti za a masa aiki kyauta in suna nakuda musamman wajen haihuwar fari je asibiti in suka haihu asibiti bisa kulawar ma'aikatan lafiya in Allah ya ba su samu wannan lalura ta yawan kari ba. Dr. Habibu Sadauki kenan Halimata Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Duk da kasancewar da Najeriya ta yi na samun sama da watanni ashirin babu ɓullar cutar shan inna Har yanzu hukumomin kula da inganta lafiyar matakin farko na ci gaba da aiwatar da rigakafin cutar na polio. Daga Bauchi, Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto a kan nasarorin da ake ci gaba da samu wajen aiwatar da rigakafin. Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko, Famasi Adamu Ibrahim Gamawa, ya ce har yanzu ana ci gaba da bada rigakafin cutar shan inna da sauran rigakafi na yau da kullum. Kasancewar har yanzu ba a samu bullar cutar shan innan ba. Eh to ba alhamdulillah wannan akwai ci gaba sosai. Musamman ma polio yanzu Bauchi muna wajen wata talatin kenan ba a samu kes na polio a Bauchi state ba kuma gudumawa da muke samu daga su UNICEF su WHO da ita kanta gwamnatin jiha da abubuwan da take yi na kokarin inganta wannan rigakafi da ake yi na polio round round round a kowane round ana participating da wanda ake na national bauchi state ana participating kuma ana immunizing yara kusan miliyan biyu kowane round so yanzu mun yi round daya a january mun yi round daya a february yanzu march ina ma akwai wani round da za a yi so kuma banda shi kuma akwai rigakafi ne da kullum wanda ake kira routine immunization wanda shi akwai wani gidauniya ma wanda muka bude tsakanin mu da bill gates foundation bill melinda gates foundation da kuma dangote foundation da ita Bauchi har bauchi a wannan shekarar muna tsammanin za a sa kuɗi wanda ya kai miliyan 470 wanda a ciki akwai an tsara kuɗin ne kashi-kashi akwai abin da ake kira um, outreach services akwai fixed sessions da wanda muke yi na immunization din akwai supportive supervision akwai kuma su kansu ɗaukan vaccine din ma daga yanda yake ka kai shi wani waje shi ma yana cin wannan tsara so kuɗi ne wanda an riga an tsara shi akwai abin da muke kira work plan yanzu satinan da muka wuce shi mai girma mataimakin gwamna da shi da sarkin da sun sa hannu akan work plan din mu na 2016 wanda da shi ne za mu bi abin daki daki daki har zuwa ƙarshen shekara mu ga yanda za a shiga kowane lungu sako sako kowane ward na Bauchi state a reaching kowane yaro a tabbatar an bashi rigakafi kuma alhamdulillah yanzu coverage din na routine immunization yana karuwa kullum muka duba alƙalama Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Shi ma wakilinmu na muradin jamhuriyar Nijar rahoto ya aiko mana da shi game da yadda rigakafin cutar polio ke ci gaba da gudana a jamhuriyar ta Nijar. Likitoci a fadin ƙasa sun ɗauki alwashin kokowa da cutar rashin inna ta hanyar ɗagawa ƙananan yara allura ta baki a burin tabbatar da rigakafi da ya zama na so barkatai. Malam Musa Daladi jami'in waye kai a likita sabon gari da ke nan birnin Maradi. lalle yara wanda ta shafa wannan kamfe kamar yadda aka saba na polio yara ne daga haihuwa zuwa shekara biyar su kuma wannan yara an kyasta su kama 94,848 su ne ya kamata a dasa ma wannan magani a tsawon wannan kwana hudu a nan cikin da'irar maradi. To wani shiri ko kai na kayayyakin aiki? To sai mu ce kayan aiki aiki da sun kammala tunda akwai magunguna na nan akwai kuma mutanen wanda za su gida-gida su ba da wannan polio duka ashirin suke kuma za su bi gida-gida su dasa wannan polio kuma akwai ekip wanda za su tahiya suna waye ma mutane kai wato mata relay wanda za su gargaɗa mata sai da shashawa ta ki ta kare me ya kawo haka to ba ta ki ta kare bane ba ita ce ta kiya ba amma guri ne ake so a cimma a murƙushe wannan ciwo daga cikin doron duniya to shi ma wanga ana bisa hanya saura kaɗan nan da 'yan shekaru kaɗan za a murkushe shi cikin doron duniya ba za ka ƙara ganin ciwon polio ba nan gaba shi yasa aka ci gaba da yi har a samu a ga an murkushe shi a halin yanzu abin da yasa ake ci gaba da yi har yanzu makwabtanmu ana sa zuciya suna da shi kamar misali Nigeria da yake muna da makwabtaka da su makwabtaka ta arziki tana yiwuwa wata rana yaran mu su je can su ɗauka tunda ana cuɗanya faɗuka tashin da ake yi tare da mutane da ƙoƙarin da suke kawowa wata rana sai mu ce sai labari abin daɗi ne kamar yadda aka kau da ciwon ado daga cikin dogon layin da mata suka sha a fafutukar neman samun shaushawar daga kan tushen inda gaban likitoci ga wata mata ci karo da itar sabon jariri tana maganin culu ta yaro kuma yaron ka ba wani masakan takardar da yake yi ba za culu ta yaron ka ta hina bidirni ya shirya karfi shi da komi kisan ko da me ake yin ta ko eh da me ake yin ta da sabilin cutar sha'inna wannan yaro an taɓa shi ta a shi wangota na uku da haihuwa ba a taba yin shi ba lokacin da aka haihu shi ba a yi ta ba ga shi za a wannan zagaye ana san zaki bada a mashi ko a kwarai ko tunda ni duka yara na ana yi musu ba na hana a yi musu na kiran ki ga mata to mata da Allah dan ma'aiki kowa ba da dan shi a mayar ya kai na sabili lahaya ce ga kowa kuma lahaya ce ga ɗanka duk wanda ya boye dan shi ba dan daɗi ba ya tashi ya ga dan shi bai da lahaya kaga ba dan dadi ba sordama ke kenan wannan shoshawa ta riga kayan tutashin inna ke wakana wani bi akan wuce gidaje ko masu gidajen sun yi balaguro ko kuma zuwa wajen aiki to a nan ina matakan ɗauka malam musa ɗanladi ya bayar da dalilai duk da waɗansu kan kan gare mai ita wannan shoshawa tana yiwa ko sai a wanda ba a yamma ba shi yasa ake ci gaba da wani bi akan samu uwaye su kan kangare ma wannan shoshawa watakila akwai mataki da kuka ɗauka uwaye in kaga sun kan gare jahilci ne ko rashin ganewa ne amma matakin da muka ɗauka shine dai mu ci gaba da waye masu kai a jawo hankalin su ga manufar da ake so a cimmawa ga gurin da ake so a cimmawa kuma magani ne na rigakafin ciwon shan inna wanda zai tare da yarda ubangiji ba zai na ƙasar da hannuwa ko ƙahon yaro ba kuma kyauta ne ake yi yawanci yanzu duka sun gane sai yan kalilan ba a rasa ba wanda suke kin gane su ma ana basu ka hanya a waye masu kai don su samu su yarda kuma za su yarda da. Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar a gaida Sha'ibu Mani da wannan rahoton da ya aiko mana akan rigakafin cutar polio wato shan inna daga jamhuriyar Nijar yau da Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. Yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga litinin zuwa juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewan ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. Lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo akan mitoci 22 da 25 16 kowace la'asar daga karhe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com. da kuma ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. 'Yan wasan kwallo ba ba. wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba ibrahim alfa ahmad gare ka masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kai, gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya, Allah ba shi wuri ya yi nashi. ko babu kuɗin buga kwano ya samu ko shimci ya zuba sama in kai haka ka hita ƙargage tun da ka huta da biyan haya. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Wani jirgin saman da ya taso daga kasar Dubai ya faɗi a lokacin da yake ƙoƙarin sauka a birnin Rastanodano da ke ƙasar Rasha. jirgin kirar boeing 738 yana dauke da kimanin mutane 60 fasinjoji da ma'aikatansa har yanzu dai ba wani bayanin hatsarin da kuma waɗanda abin ya ritsa da su wanda jirgin na kamfanin fly dubai ne sannan ya bayyana a shafinsa na sada zumunci cewa yana sane da an wannan hatsari jami'a a rostov nadanu sun ce jirgin ya kama da wuta bayan faduwarsa inda kuma ba su bayyana musabbabin faduwar jirgin ba su ma An cafke wani kokowar waɗanda ake tuhuma da kitsa harin da aka kai a birnin Paris ranar 13 ga watan Nuwambar shekarar da ta gabata, inda aka damke shi a ƙasar Belgium kamar yadda ministan ƙasar ya bayyana. 'Yan sanda sun cafke Sale abdulsalam a kan hanyarsa a wani gida da suka kai wani samami a garin da ake kira Molenbeek da ke cikin birnin Brussels. Mahukunta sun ce Salah ya ji rauni a kafarsa kuma sun miƙa shi asibiti. A jiya Juma'a kungiyar tarayyar Turai da kasar Turkiyya sun amince da wata yarjejeniyar da suka yi amannar za ta sauƙaƙa matsalar kwararar 'yan gudun hijira mafi muni da Turai take fuskanta tun daga yaƙin duniya na biyu. Shugaban kungiyar kasashen Turai Donald Tusk da kuma Prime Minister Turkiyya Ahmed Davutoglu sun bayyana wannan yarjejeniya a matsayin wata babbar hoɓɓasa ga kasashen Turai da ita kanta ƙasar Turkiyya. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa za su yi wani taro game da maganar koriya ta arewa a game da harba makaman roka samfurin balastik da ta yi wanda suka ce hakan ya saba ma dokar ƙasa da ƙasa ta duniya sun kuma bayyana cewa ita koriya tana wannan abubuwa a matsayin tsokanar fada kasar Rasha ta janye mafi yawancin jiragen saman ta daga kasar syria sannan ba su bayyana cewa za su kwashe sauran ko ba za su kwashe ba. Haka kuma su Amurka sun gaya ma duniya cewa wayannan jirgi an kwashe su saura kaɗan. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.